Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Sannu da arzikin sake haduwa da ku ta cikin sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da Abi da Shaibu Baraza. Kamar yadda kuka ji a labaran namu, Ƙungiyar direbobin motoci a Najeriya ta bukaci mahukunta su ɗauki matakan kawo ƙarshen kisan da 'yan awarin Biyafra ke yi wa direbobin manyan motoci. A duk lokacin da suka ratsa yankin kudu maso gabashin ƙasar, ƙungiyar ta ce an kashe mambobinta sama da hamsin, kuma ashirin daga cikinsu an kashe su ne a shekarar 2024, sannan an kwashe kayayyaki da kuma ƙona motocinsu. Shin, ko me za ku ci a game da wannan matsala ta tsaro a yankin kudu maso gabashin Najeriya? kowane mataki kuke fatan ganin gwamnati ta ɗoka don baiwa jama'a kariya a wannan yankin yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko kwamaran nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara to game da sanarwar da kungiyar direbobi ta ƙasa ta bayar na cewa ana kashe membobinta a kudanci maso gabacin najeriya to gaskiya wannan al'amari bai daidai ba kuma abu ne wanda kusan ya kamata ya kasance ba tare da ɓata lokaci ba gwamnonin waɗannan jihohi da ma ƙasa baki ɗaya a dakatar da wannan ɓannat domin bai yiwuwa a ce ba ka da ikon shiga wata jiha kawai da an shiga sai a kashe ka ko a koda motoci ko ma dukiyar da an ka da ita to ya kamata ya kasance gwamnatocinmu da gwamnatin tarayya a san abin da ya kamata domin duk ɗan ƙasa yana da ikon shiga kowace ƙasa muddin dai ba tare da ka da wata illa ba na gode kwarai kuma da nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sashen Hausa Radio Press International Alfa mai magana Mu'azu Kabiru Cigumin ka daga alaba International Market ke jihar Lagos a tarayyar Najeriya. To tabbas wannan kira da kungiyar lirubobi ta Najeriya ta yi kira ne mai matuƙar muhimmanci duba da irin da ta suke tafka hasarar rayuka da kuma ta dukiyar al'umma da kuma dukiyar su kansu domin za a kone dukiyar da sun ka ɗauko a kone kuma motocin kana araba su da su, wanda muna fata gwamnati za ta yi dukkanin mai yiwuwa wajen kawo ƙarshen wannan abun domin su kansu 'yan ƙasa ne ba zai a ce wasu suwari suna abun da sun gara ba ya kamata hukumomi su ka ɗaukar matakan sun kamata duk wani an kama da sa hannu wurin wanga aika aika to shi ma doka ta bi ta ne ta wuce domin a samu sassaucin rayuwa a samu daidaito a samu kwacin abin da zai iya zuwa kuma dawo saboda abin da ake gudu ga su ma bangare su ga amma an yi su ga bari su dauki mataki na ramuwa ga yan uwan yancin yan sun shigo tunda Najeriya ce ta kowa da kowa na shakon nan kowa na da yancin shigar inda gara ba a kasar Najeriya muna fatan wani saƙo da ke tare da aiki da shi ga mahukunta mun gode alfa fresh lafiya. Suna na Hassan Albasari Abuwa Fana Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yoban tarayyar Najeriya a tare da ni akwai Malam Ibrahim mai wankin hula a Kimba jihar ne da muke muku fatan alkhairi al'ummar musulmi ina fatan ana gabatar da ibada lafiya. To a hakikanin gaskiya kawo dai karshen wasu daga cikin direbobi musamman ma a nan kudu maso gabashin Najeriya wannan ai ba sabon abu bane duba da za a ga cewa ba ma iya direbobin mafi yawanci wa'inda za a ga cewa ba kabilun wajen bane to da zaran sun kalle su fa mutanen wa'annan yankuna din ko kuma ba ka game su ba to wallahi ya ga cewa ana kokarin cin zarafinka dan yanzu a haka wallahi a kwanakin baya akwai mota wadda yayana ne ya siya kusan shine ma babban gidanmu to wallahi na gaya maka ta farko a wannan mota din aka yi mata rib dubu aka ma cinna mata wuta wallahi kurmus haka ta kone ba a dauki komai a cikin wannan mota ba to kaga dai wasu ina ga sun samu daurin gindi ne a wannan yankuna din amma fatan mu dai Allah ya kawo mana karshen dukkanin wani munafiki da azalimi a wannan kasa ta mu Najeriya Assalamu alaikum gidan rediyo rafi Hausa to da farko suna na Lawal bin Hambali MK dan Sulba a tarayyar Najeriya gwarin local Sokoto tare da Muhammad Wasa Nasarawar Daje Wurnu Lokal Sokoto. yan rafi muna muku fatan alkhairi kuma muna muku fatan Allah ya ƙara basira da nisan kwana. Tabbas a dangane da abin da 'yan biyafara suke yi wa motocin da ke da kaya zuwa kudancin Najeriya wannan abin ne da Allah waddai da fatan gwamnatin Najeriya za ta ɗau mataki a kan wannan abin da 'yan da 'yan biyafara ke yi wa direbobin dakon kaya zuwa kudancin Najeriya. Radio Faransa International kai tsaye kuna tare da shugaba Iliya mai Kanti da shayi garken daura. Hakikan koka da kungiyoyin direbobi biyu masu zuwa kudu suke kai kayaki eh, domin 'yan kungiyar nan na kudancin ƙasar nan ya hora suna kwashe musu eh, dukiyoyin cikin mota ko kuma su kone musu mota domin kiran da muke har ga Allah ya kamata gwamnati ta shiga ta riwa ta yi tsaki tun da wuri saboda wannan ba karaman matsala ba ne in aka ce motocin nan kusa je can kudu ba na can kusa so ba to ka gani kaman tamkar wani an magana suke tara ba ƙasa kenan suke ga sun tabbatar da haka kin ba mu ya kamata da gwamnati ta samu ta ruwa ta yi tsaki Allah ubangiji ka ba mu zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci na gode radio faransa international na iliya mai shayi garkin daura kuta lafiya muna tare Assalamu alaikum gidan radiyon Faransa mai magana Asumana Abubakar Buhari mutunan tabo take bayan tsanna. Reshen kintawa da fartumakin buzu kwamindi tabo take. To wannan aika-aika dai da 'yan kabila Ibo ke aikata ma 'yan arewa suna halitsa su musamman madiruri kan ana halitsa nunannen tumatir to wannan dai ba shi zai kawo musu masalaha ba kuma ba su suka hana musu samun shugabancin Najeriya ba. Domin wannan abin sun kitsa shi na tun lokacin sardauna suke biye da 'yan arewa har yanzu ba su gadara ba. To, da suye da su bari shugabancin Najeriya dai ya yi musu nisa. tunda ba su da tsarin samun shugabancin Najeriya. Wannan shine ra'ayina sai an zuma. domin shigowa ko neman damawa da kai ashirin za ka iya tura mana sako ta lambar wayar mu kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu daya, ko kuma ta mu na facebook a arafai hausa yanzu kuma bari mu je ga ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi sashen Hausa na Radio France International suna na Sani Taylor kwa ina kiran ku daga Okka ta jihar Anambra. dangane da maudu'in ku na yau na abun da ake wa direbobi yan arewa da suke shigowa kudancin najeriya al'amari ne wanda ya kamata a ce gaskiya ya kamata hukumomi su shigo cikin al'amarin saboda kar a dinga daukan abun sakainar yana mai rikon sakainar kashin abun har ya zo ya zama wata ya jawo wata matsala ta daban tunda akwai hukumomi kuma su hukumomin wannan su ne alhakin wannan al'amari ya ta yi a kansu to ya kamata gwamnati ta yi cikin al'amarin na dauki mataki saboda najeriya dai an ce ta kowa da kowa ce kuma kowa zai iya shiga inda ya gani inda ya ga dama ya yi walwalarsa ya zauna ba tare da tauye mai yancinsa ba to kaga a gani na ya kamata a ce wayannan mutane tunda har sun kawo kukan su su wayannan direbobi to gwamnati ta higo ciki ta dauki mataki akan wani al'amarin saboda gudun abin da zai je ya zo na gode sashen hausa na radio france international Assalamu alaikum Radio Faransa International magana magana Basir bin Badamasi Abban halar nan jihar Kaduna karamar hukumar kace a garin Katari. A wannan lamarin ka ba mu tofa albarkacin bakin mu dangane da kashe-kashe da kuma asarar dukiyoyi da su 'yan kudu suke wa 'yan arewa da kuma kusan ko a ce direbobi so alal hakika wannan abun alawade ne domin kuwa da a ce 'yan arewa ko kuma 'yan uwansu da ke zaune a nan arewa sokoto zamfara gombe da dai sauransu a ce su ma haka 'yan arewa suke musu to kaga abu ne wanda zai kawo tashin hankali so kaga wannan abu ne da ya kamata a ce gwamnati ta tsaya ta ɗauki tsatsauran mataki ga duk wanda aka kama yana salwantar da kayan wani dan arewa ko wani direba domin ɗaukan masa mataki mai kyau saboda haka gwamnati ta ɗauki mataki kwakwara duk wanda aka kama ya fuskanci hukunci ta yadda zai zama darasi ga wani ɗan uwansa ba zai kwatanta ba ina muku fatan tashi lafiya radio faransa international magana ba sai ba da ma sai abu dabbar su hala garin katari Salamu alaikum rahmatullah sunana Abubakar Muawiya daga nan Najeriya Lagos Ra'ani ma direban trela ne halin da muke ciki a kudancin kudu maso gabar ɗin Najeriya kusan kwatankwacin halin da muke ciki a nan kudu maso yammacin najeriya ba dama ka je kai fakin a ko'ina ba dama mota ka ta lalace sai ka nemo dan bujilanti ka biya ya tsaya maka in dai da daddare ne ko da rana saboda barayi amma ni abin da na fahimta wannan abun kabilanci ne kawai kuma manyan mu yan arewa sun kasa fahimta komai a ciki saboda ba yaran su ake kashewa ba mu direbobi mu zo mu haɗa kanmu manyan motocin da tunda ba na ƙananan mutane ba ne a aje su in an aje su za a kira wakilan ƙungiyarmu shugabanni za su ji sai a sa tsaro a kare mana haƙinmu da mutuncinmu. Madalla duka-duka kuma anan shirin namu na yau zai da sa'aya. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI da ku masu saurare. sai injiniyanmu na wannan rana. Mustapha a DBC, Abida Shaibu Baraza da na jagoranci shirin ke cewa mu huta lafiya.